Ku danna subscribe da alaman kwaraura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Ashirin da hudu ya rage a shiga kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin Fatakwal na jihar Rivers ƙarƙashin jagorancin masu shari'a uwar gida Chelsea Otakan da kuma mai shari'a Eric Hoffman. Waɗanda wasu mutane a nan Kano masu imani da tausayi suka ɗauki nauyin ɗaukaka wannan ƙara bayan da waccan alƙaliya a birnin yanagwa na jihar Bayelsa ta yanke wa matashin ɗaurin shekaru ashirin a gidan ɗan Kande. Tun bayan faruwar wannan lamari dai al'ummomi daban-daban sun ta tofa albarkacin bakunansu kan yadda wannan matashi ya tsinci talatarsa a Laraba a tuhume-tuhumen da wasu ke ganin cewa an samu sakaci kwarai da gaske tun daga fari wasu kuma ke ganin cewa ai tun daga nan Kano ma da waɗanda karansu ya kai tsaiko sun cire tsoro sun yi abin da ya dace wajen warware wannan matsala da kunnen saurare da abin da akwai wuya wai gurguwa da auren nesa wannan matashi ya tsinci kansa a inda ya ji kamar dai yadda muka fara kawo maka a shirye-shiryenmu da suka gabata mai sauraro ka je da mahaifin wannan matashi ke ta roƙo gami da afin neman ɗauki daga manya a nan Kano akan batun ɗan nasa wanda da alama soyayya ta kai shi ta baro shi da ya ce shi tuni ma dai ya fi da rai da sake ganin ɗan nasa Malam Garba Kura mahaifin Yunusa Yelo ya bayyana cewa ya zuwa yanzu dai ita kanta mahaifiyar matashin ba mata da ƙoshin lafiya a tare da ita wanda kuma hakan ya faru ne sakamakon irin wannan tsaka mai wuya da ɗan nata yake ciki da tun da fari da aka yi maye fake da agana a kan ɗaure shi akan abin da ya kira rashin gata ne kaɗai ya kai ɗan nasa wancan hali to amma dai har gobe yana mafarkin sake ganawa da ɗan nasa idan har da rabo. ni iya ƙoƙarin da nake na zo gidan rediyo irin wannan na yi magana ba a samu masu masu bin sawu ba to shi kenan ni abin obasan da nake yi zahiri na sayar da yan gonakai na ma sai roƙon Allah nake ta yi iya ƙarfi na dai wallahi ina roƙon Allah da ina ina ta yi kuma yan garin mu ma wallahi Qur'ani ne a kwance shi dai a masallacin mu wallahi an kwance shi ya fi so talatin mm. ana karanta akan Allah ya kawo ɗauki game da wannan yaro Allah ya kubutar da shi daga hannun wayannan wallahi mahaifiyarsa ta shiga halin haula'i domin mahaifiyarsa wallahi in gaya maka gaskiya don ta hanya haka ma da hawan jini kama ta don wallahi gaba ɗaya ni dai iya mu da ita mun shekara ya kai ya fi talatin da ita ban taɓa ganin ta yi min wani abu kawai sai ta dinga kamar iskoki a yi ta fama da ita wallahi ta shiga hali na, na haula'i domin uwar yaron nan gaskiya ta lalace ta tsimange saboda haka ni nan dinnan ma kuma wallahi kuka na yi ba, iyaka kuma daidai da sakon ɗaya ɗan nan bai taɓa ɓace min ba saboda ni abin da nake mamaki ce yanzu musulmi suna kallo yaron nan zai kare rayuwarsa a gidan yari musulmin kano suna kallo jama'a al'umma duk ana kallo yaron nan a kama ɗauki a kubutar da shi daga halin nan da yake ciki ƙungiyar musulunci ta higa ta fita yaron nan fa yana cikin hawula ifa. Mm. Barista Huwaila Ibrahim lauyar da ke jagaba wajen nema wannan matashi yanci a kotun da za a shiga gobe Alhamis idan Allah ya kai mu a can jihar Taribas ta bayyana cewa idan dai Allah ya so idan suka je kotun za su iya ƙoƙarinsu su wajen nuna kotun ɗaukaka ƙarar irin kusakuran da aka yi a baya domin dai a ce wata suna da yaƙinin a kotun ta ɗaukaka ƙara idan Allah ya so za a warware abubuwan da suna da yaƙinin kotun ɗaukaka ƙarar za ta yi warwara a kansu. Mai sauraro ka bi mu bashi a gobe idan Allah ya kai mu. Za mu kawo maka yadda zaman kotun ɗaukaka ƙarar zai wakana daga can birnin Fatakwal ɗin na jihar Ribas. Abubakar Haruna Galadanci, Premier Radio. Ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yawwa, kamar yadda za ku ji kuka ji jawabi daga sashen gidan rediyo dangane da halin da wannan bawan Allah yake ciki. Alal hakika wannan bawan Allah ya shiga mawuyacin hali wanda ya kamata a kodin iyayen nasa al'ummar musulmi su nuna haɗin kansu to babban abin da ke damun auna al'umma ita ce rashin haɗin kai da rashin ko in kula da 'yan uwanmu kuma al'umma arewa galiban idan matsala ta faru irin wannan ca da ake yin lokaci ɗaya shi kenan da an gama ba ka ba ka sake jin kuma wani ya ce ko ofan kai ba muna da 'yan siyasa muna da masu arziki amma ana ji ana kallo an san wannan hukunci da aka yi akwai zalunci a cikin shi karara kuma bisa samun dama da suka suka wannan hukunci akwai nuna wariya da kabilanci a cikinsa amma duk wanda ya kalli laifin ya san cewa ƙarya ne kuma duk wanda ya kalli laifin kuma ya san cewa ita yarinya ta amsa cewa babu wanda ya tilasta ta ita bisa ra'ayinta ne ta karɓi addinin musulunci so duk wannan abin suna yi don su razana al'ummar musulmi don gane da karɓan irin wannan ishu ɗin domin kusan al'ummar musulmi a yau an waye gari in ba wai kana da fawa ba duk wanda za ta zo ta musulunta ka ce za ka ba ta mafaka hakan yana daga cikin barazana ga rayuwarka saboda lura da abin da ya faru da wannan bawan Allah kuma kitsatsan abu ne wanda aka kitsa shi ba don kuma ba sai dan musulmi su razana kuma ni na ga tasirin haka cikin rayuwarmu da dama mutane suna tsoron ɗaukan irin wannan ishu ɗin a yau in sun ga wata ta musulunta karshe hede ma har kaga ga ana burin ma ta ci gaba da zama a kiristancin ta tunda ba a da halin da za a iya bata kariya a yayin da mu namu kuma in sun je hannunsu za a ga suna ruwa su tsaki ko shakka babu za su yi ruwa su tsaki su kashe kuɗaɗen su su yi duk abin da za su yi domin ganin sun wato ainihin kare wacce ta koma addininsu. to a haɗin kanmu shine babban rashin damuwa da za mu haɗa kai wannan abin ba zai faru ba kuma ya kamata masu kuɗinmu da masu faɗa a ji da masu wato ainihin wato ainihin faɗa a ji da 'yan siyasa su wato ainihin yi abin da ya kamata a yi domin ganin an ceto rayuwar wannan bawan Allah ko shakka babu akwai zalunci ɗari bisa ɗari cikin abin da aka ma wannan bawan Allah so a ce laifi kamar wannan a ce wai an yanke mutum shekara ashirin da biyar a gida yare a kai ka san wannan ko an yi shi ne bisa san kuma ya waje ba gaskiya sako ya isa ko ina muna da manyan masu kuɗi su yi abin da za su yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ɗebe musulmi damuwar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah zai dore zai ɗebe mishi damuwar duniya da lahira taimako na musulmi annabi ya faɗa ya ce in unsur akhaka zaliman wa mazluman ka taimaki ka taimaki ɗan uwanka wanda ake yake zalunci ka hana shi zalunci sannan wanda aka zalunta kai kokari ka ka wato ainihin ƙwato shi daga hannun asalamai wannan yana daga cikin wajabcin da aka ɗora mana a matsayin mu ta al'umma islamiyya to amma yau haka muka koma in jifa ya wuce kanka ya faɗa kan kowa yaran nan ko yana laifi bai laifin bai wuce ya ta karya karya ba a wanda sun zo nan yankunan namu sun zo sun kwashi 'ya'yanmu da dama sun je sun wato ainihin mayar da su kiristoci sun je sun canza musu addini wasunsu dai kaɗan ne daga cikin wanda aka zartama hukuncin da ya dace kamar wayanda suka zo suka saci yaran nan gwamnatin kano ta yanke musu hukuncin ko shekara nawa ne a gidan yari ba zan iya tuna ba amma dai an musu hukuncin da ya dace da su to duka abubuwan nan na faruwa muna ji muna gani ba ma ɗaukan darasi sai dai mai ta hayaniya babu wani abin da za mu iya taɓakawa to shi yasa rayuwar nan tana cikin hatsari kuma wannan addinin namu yana cikin hatsari idan ya zama zamanto cewa irin wannan rayuwar za mu yi za ka shiga matsala wanda yake da alaka da ƙabilanci da addini amma a ce masu addinin da ƙabilar taka ba za su iya tasowa domin ganin sun kwace ka ba to ya za a yi a a samu ci gaba a samu nasara a cikin al'ummar da ya zamanto ba ta damuwa da halin da wato ainihin al'ummarta take ciki yan uwansu suke ciki wannan matsala da kuke ganin takaddara ce za ta yi fada kanka za ta yi fada kaina za ta yi fada a cikin wani naka zafin da suke ji yan uwansa kai ma za ka ji wannan zafin to amma duk lokacin da muka yi tunanin cewa ya kamata mu haɗa kai duk lokacin ta fada kanka za a yi wani abu lokacin ta fada kan dan uwanka za a yi wani abu amma muka watsar da lamarin kowa kowa ya koma sha'anin sai ke to duk lokacin ta fada kanka abin da ya faru da wannan to zai iya faruwa sama da yadda ya faru da shi a kanka ko akan dan uwanka to saboda haka muna amfani da wannan dama wajen kokarin mun aika sako zuwa ga gwamnatocinmu na wannan yankuna na arewa don ganin cewa duk wanda yake da hannu da yake da yadda zai yi wajen ceton wannan yaron babban jihadi ne domin ceton wannan yaron daga halin da yake ciki kuma babban nasara ce ga al'umma hausa da kuma al'ummar musulunci saboda haka su kuma al'ummar da su mutanen da suka tsaya tsayin daka domin ganin sai sun wulakanta shi to a ga fili ga mai doki muna kuma addu'a da fatan Allah subhanahu wa ta'ala su ya kubutar da shi dukkan kaidin da suka dora suka ulla akan wannan ba Allah Allah muke roƙo ya mayar da wannan kaidi kansu ya karar da shi a kansu ya sa dukkan abin da suka kokarin su ganin sun tabbatar mana da shi na sharri Allah ya sai kuma a kansu muna fatan alheri ga kowa da kowa da masu addu'a da masu fatan ganin wannan yaro ya fita Allah ta'ala ya yi mu kowa damuwarsa wannan shine saƙon wallahu ta'ala a'lam